Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Alhamis daya ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan bitoci 16, 25 a jamhuriyar niger kuma ana iya ji mu tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Baba ya kuma ne tare da sarfilo Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ku bayan kun gama jan labarai za ku ji cewar hukumomi a kasar Kenya sun ce za a iya kama madugu 'yan adawa na kasar Raila Odinga akan naɗa shi shugaban mutane a kasar. haka kuma muna da shirin na kasa da usman ahmad kabara zai gabatar sai kuma sharhin jaridun kasar ghana da ridwan abbas zai kawo mana sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya shugabannin nahiyar afirka na dab da bukatar shugaban amurka donald trump ya fito bayyana jama'a ya nemi afuwa akan kalaman batanci da aka ce yayi kan nahiyar afirka da bakin haure amma sai suka canza shawara a cewar wani rahoto. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta rubuta martaninta ga shugaban a taron kolin da ta gudanar cikin wannan makon. Martanin da aka rubuta na gargaɗin cewa na gargaɗin cewa kalaman Trump na batanci na nuna ƙabilanci ya saka dangantakar Amurka da ƙasashen Afirka cikin haɗari. ta ce shugabannin afirka sun yi mamaki ga kalamin da ake ce trump ya yi abin bakin ciki ne da mamaki kan ƙasƙantar da mutanen da suka fito daga afirka da ma waɗanda ba farar fata ba da gwamnatin Trump ke yi. Amma sai ƙungiyar AU ta yanke shawarar ƙin fitar da wasiƙar. Tana mai nuni ga wasiƙar da Trump ya rubuta rana 25 ga watan Janairu, wadda cikinta ne Trump ya ce yana matuƙar ganin mutuncin Afirka ya kuma bayyana cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai kai ziyara Afirka a watan Maris. haka kuma trump ya gana da shugaban kasar rwanda paul kagame a gefen taron kolin tattalin arzikin kasashen duniya a makon da ya gabata yanzu haka dai ka game shine shugaban kungiyar au ya kuma ce ya kamata au ta samu hanyar yadda za ta yi mu'amala da trump shirin shugaba donald trump na sake tsarin shige da fice na janyo suka da kungiyoyin raji da ke matsaya ɗaya akan batun cibiyar nazarin shige da fice da ke nan birnin washington dc ta cis da ke goyon bayan ƙayyade shirin shigowar baƙi wadda ta goyi bayan da yawa daga cikin matsayin Trump kan baƙi. Ta faɗi jiya laraba cewa tsarin shugaban shine yin afuwa ga baƙin haure miliyan 1,800 da aka shigo da su Amurka ta barauniyar hanya. Daraktan cibiyar CIS Jessica Vaughan ta ce shirin Trump na ƙayyade yawan mutanen da baƙin haure za su iya kawowa Amurka zai ɗauki shekaru wajen ɓata mutanen da suka cancanta a basu takardun rai da ke ƙarƙashin shirin daka na tsohon shugaban amurka wato barack obama wanda zai ƙare cikin watan maris Ƙungiyoyin kare 'yanci na suka shawarar shugaba Trump na ci gaba da barin gidan fursunonin sojoji da ke Guantanamo Bay a ƙasar Cuba. jawabinsa gaban 'yan majalisu na ranar talata ya ce zai cika wani alkawari da ya ɗauka bayan da ya amfani da ƙarfin mulkinsa wajen sa hannu a wata doka wadda ta soke dokar shekarar 2009 da shugaba obama ya alkawarin rufe shi lokacin da yake jawabin trump ya ce irin waɗannan gurare suna da muhimmanci wajen tabbatar da ganin amurka na da ikon riƙe 'yan ta'adda a faɗan da ake da 'yan ƙungiyar isis da alka'ida. To labaran da yana zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya laraba hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce tana da matukar damuwa kan sahihancin bayanan sir da 'yan majalisu 'yan jam'iyyar Republican suka yi, wanda ke nuna wariya da ma'aikatar shari'a ke yi wa shugaban ƙasa Donald Trump. Hukumar FBI ta ce bata sami isasshen lokaci ba wajen nazarin bayanai mai shafi hudu kafin wakilai 'yan jam'iyyar republican masu rinjaye a kwamitin tattara bayanan sirri su kaɗa ƙuri'ar amincewa a fitar da bayanan ga jama'a wanda yanzu haka trump ke nazari ya zuwa yanzu dai shugaba trump bai fitar da bayanan ba tukunna amma a wata hira da wato a wata hira da kamarar gidan talabijin ta ɗauka a wajen taron jawabin ƙasa na daren talata trump ya faɗa wani ɗan majalisa cewa yana goyon bayan fitar da bayanan mataimakin sakatariyar yada labaran fadar white house radsha ya faɗa wa muryar amurka jiya laraba cewa ana nazarin bayanan kuma ana jinjina duk wasu shawarwari akan matakin da za a ɗauka da aka tambaye shi koyaushe za a fitar da su ya ce suna duba lokacin da ya kamata daga ƙarshe mutum guda ya rasa ransa wasu da yawa kuma sun raunata a lokacin da wani jirgin ƙasa na amtrak da ke ɗauke da wasu 'yan majalisun dokoki 'yan jam'iyyar republican ya yi karo da wata motar ɗaukan shara jiya laraba a kudu maso yammacin jihar virginia rahotanni na cewa mutumin da ya mutu fasinja ne a motar ɗaukan sharan babu wani mutum da ke cikin jirgin da ya samu mummunan rauni a cewar kamfanin jirgin amtrak ko da yake an ɗauki ɗan majalisa jason lewis da wasu mutane da dama da suka samu ƙananan rauni zuwa asibiti hukumar tabbatar da lafiya matafiya ta ntsb ta aika da tawagar masu bincike zuwa gurin da hatsarin ya faru binciken ntsb dai na iya ɗaukar shekara guda zuwa sama da haka kafin a kawo ƙarshe arl wina da ke zama memba a hukumar ya faɗi jiya laraba cewa masu binciken ba za su iya yin bayani kan kowane abu da ake tsammanin ya haddasa haɗarin ba an yi hayar jirgin ne musamman don jigilar 'yan majalisar 'yan jam'iyyar republican da iyalansu ne zuwa wajen shakatawa na girin baya da ke yammacin jihar virginia ana sa ran shugaban ƙasa donald trump zai yi jawabi a wajen shakatawar a yau alhamis. sarfila hashim guman kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. ministan harkokin cikin gida a kasar kenya ya yi kashejin cewar akwai yiwuwar kama madugun 'yan adawan kasar raila odinga dangane da rantsar da shi a matsayin shugaban jama'a sai dai hukumomi sun ce kafafen yada labarai na cikin gida da aka hana su yada wannan labarin ko kuma wannan taron kai tsaye ba za su fara aiki ba har sai an kammala bincike ga fasarar rahoton wakilin murya amurka muhammad yusuf daga birnin nairobi ministan harkokin cikin gida fred Matiangi, ya ce bukin rantsar da raila odinga wani shiri ne da aka yi na cin zarafin gwamnati da kuma yunkurin juyin mulki We have commenced a wide scale investigation targeting individuals and organizations who include but Mun fara gudanar da wani gagarumin bincike da ke auna ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi masu hannu a cikin wannan abu, amma kuma ba za a ƙayyade bincike akan wasu kafafen yada labarai kaɗai ba. Ya ce za su ɗauki kwakwaran mataki masu tsauri kamar yadda doka ta tanadar. A ranar Talata a gaban dubban magoya bayan sa. a gandun taron jama'a na Nairobi ne Odinga ya ɗauki rantsuwar kama aiki da ya kira kansa shugaban jama'a mataki da gwamnati gwamnati ta ce ya saba ma doka kuma ta kwatanta shi da laifin cin amanar ƙasa biyo bayan haka ne ministan cikin gida shirya taron manema labarai a jiya laraba kuma tuni kafafen yada labarai na cikin gida suka ba da rahoton kama mutum guda wanda ya kasance lauya kuma dan majalisa da ya rantsar da odinga a ranar talata masana shari'a sun faɗa wa muryar amurka cewa mawuyacin abu ne hukumomi su kama odinga saboda wurin bukin rantsar da shi bai kira kansa shugaban jamhuriyar kenya ba a shafinsa na twitter kuma ana kiransa mai girma his excellency wajen lauyan kenya kuma tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Afirka ta Gabas, James muamu ya ce rantsuwa da shugaban kungiyar adawa ta National Super Alliance nasa a takaice ya dauka ba ta da wani tasiri a dokance. Going on forward, however, I think the what NASA is trying to is intending to do is to perhaps legitimize this by passing the People's Assembly. ya ce mataki na gaba da a ganin sa jam'iyyar nasar take niyyar ɗauka shine tabbatar da wani kudirin doka a majalisar dokoki da zai halatta abin da suka yi A don haka idan majalisa ta nuna tabbatar da wannan lamarin nan kuma doka za ta amince da hakan amma dai a yanzu za mu iya cewa wannan rantsuwa ba ta da wani tasiri a dokance. Ga dukkan alamu ana samun ci gaba da rikicin siyasa inda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari a gidan tsohon mukaddashin madugun 'yan adawan Kalonzo Moyoka da Nakiya a daren shekaran jiya talata. Mai magana da yawun 'yan sanda Charles Owino ya ce an fara bincike akan haka. Fortunately, the hand that exploded is uh, a stun hand grenade. So a stun hand grenade is a grenade. Ya ce an yi sa'a nakiyar da ta fashe karama ce ta hannu. Wannan nakiyar hannu idan ta fashe tana da tsananin ƙara. Ana fasa ta ne don tsorata mutane, ba ana fasa ta ne don cutar ko kashewa ba. Sama da watanni uku bayan gudanar da zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu mai cike da tsarkakiya harkokin siyasar ƙasar Kenya na ƙara ta'azzara. To ma da fasarar rahoton wakilin murya Amurka Muhammad Yusuf kenan daga birnin Nairobi, Kenya da na fasara kuma na karanto. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. you. madalla Allah kan mamman shata. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu waiwayi cikin ƙasar Nijar ne domin kuwa nakasassu tuntuni bisa tsarin kundin tsarin mulki na Nijar akwai dokar da aka tanada mai karfin gaske wadda ta nuna cewa dole ne a kula da nakasassu a ba su kulawar da ta dace da su domin su masu ji daɗin rayuwarsu. Wannan ce ta sa wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka fara tuntuɓar shugabannin ƙungiyoyin mutanen da ke fama da nakasa ko kuma bukata ta musamman domin jin ta bakin su game da halin da suke ciki wanda ke zame musu matsalolin da ke addabar su a cikin rayuwar yau da kullum. ta yadda 'yan majalisar ke buƙatar a ninninka kuɗaɗen da ake ware wa nakasassu a tsarin kasafin kuɗaɗen ƙasar bisa la'akari da binciken da suka yi suka gano cewa kaso hudu daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar ta Nijar suna fama da bukata ta musamman. Domin jin bakin zaren wakilinmu Sula Mumin Barma ya garzaya wajen ɗan majalisar dokokin ƙasa wato Hama Asa domin jin yaya wannan abin yake ga yadda tattaunawar ta kasance da shirin na kasa. Ba kasawa ba. Waɗanda suke da nakasa lalle suna da 'yanci wanda yake doka ta ƙasa kundin mulki na ƙasa ya tadana. Bisa ga shahi na 22 an yi magana su da cewa ya kamata a kare 'yancinsu yancin su ko 'yan lakwal ƙanana ko mata ko maza waɗanda suke da ragowa ragowa ko ta ji ko ta gani ko ta ƙawa ko mata e, hannu ko da wace irin kamace ya kamata kenan ya zamanto doka kamar yadda ta hwaɗi a kula da su kulawa da su yau in an ka diba sai a ga ƙananan yara waɗanda ke ya kamata su zo makaranta in suna da nakasa sai ya zamanto uwayensu ba su kula ba su kai su ko ko in an kai su ma ba su da wani mahimmancin riƙo wanda ya kamata wurin makaranta na a yi shi shine ya zamanto wurin da za su eh, eh, ɗahara da wurin da za su zama da wurin da za su shiga lakwal ya zamanto an ta da nashi daidai da halin da Allah ya sa suke ciki don su masu shi daɗin rayuwarsu don bai kamata ba a ce yau wanda yake da nakasa wurin ɗaharar nashi wurin hutsari ya zama ɗai da na waɗancan ne saboda watakila ba shi iya hawa sai an tsara shi daidai da halin da Allah ya sa shi ciki wajen mata wajen maza duka wannan abun haka nan ne yau in an ka ga mutane a hanyoyi e ko ina suna ar'aje suna neman abin da sun kaci lalle akwai matsala da in kun ka gani na a shekarar shi an hirkar damuna daga ƙasar benin mutum 109 wanda sun ka an ka turo su sun ka komo na niger to almashi eh, eh, na kasasu to bisa ga haka da waɗanda suke association waɗanda suke kungiya na kula da mutane waɗanda suke cikin suna nakasa su cikin su duka da, mu da 'yan majalisa muna bancaken mu gani dokoki wani iri ne an ka tada na wani iri ne ka aiki wani iri ne ya kamata ai ma wani iri ne ya kamata a ƙara saboda mutanen da suke cikin nakasa su ji daɗi don akwai wata nakasa wadda take ana iya ganinta a idanu wata kuma ɓoye take jan kamar mutum in ya zan eh, kamar namiji ne ba namiji ba ne kaga na kasa ce tana ɓoye to ya kamata ya nakasa wannan eh, cutar da agareshi shi watakila in ana iya taro magani sai a yi mai akwai wani kuma a cikin kwakwalwar shi ciki cikin ilimin nashi watakila akwai raguwa hankalin nashi akwai raguwa amma yana cikin mutane da shadda mai kyau da tuha masu kyawu watakila yana da nakasa ba ya isai kenan wanda duk yake da wani malaci gar ya ɗoki kai na shi lalle ya yi wani wanda yake gani watakila ko ba ya ko ba ya gani ko ba ta watakila yana da wani malati wanda ya gada ko ko a cikin jikin shi shi ma nakasa ce to duka irin waɗannan abubuwa ya kamata a ɗauke su wanda yake da nakasa in ya zo gidan likita ya kamata likitoci ya za an hore su da cewa su yi maraba da shi su karɓe shi akwai magungunan da ya kamata ma a bashi kyauta ba sai ya saya ba irin abubuwa da yawa waɗanda ya kamata mu 'yan majalisar dokoki na ƙasa ya kamata da mu da waɗanda suke cikin association a yi bayani ga talakawa su gane su zan ka'idodi na farko in mutum yana da nakasa ya kamata cikin gidansu a kula da shi cikin garinsu a kula da shi sa'annan ƙasa ta kula da shi kenan akwai fannoni da yawa ba mutum in ya nakasa ba shi kenan a samun idanu a bar shi cikin tsumma a bar shi cikin matsala a bar shi cikin bai kamata ba dokokin akwai su a sa su ga aiki na hanya na gari wanda 'yan ƙasa wanda abin ya shafa in ba su da labarin su ba su san su ba kenan durwa ce tasu wadda ya kamata 'yancin su ne su zo su kamo shi su tambaye shi kuma a ba su shi to in ba su san shi ba wannan lalle akwai matsala kenan magana ta farko mai karfi wanda ya kamata a yi ita ce a nakasar da waɗannan abubuwan a bada su ga ƙasa duka kowa ya san da su lokacin na aiki da su dan in ba a gaye su ba mutane ba su iya sani kenan magana ta koma ga su wannan association da wani rezo wanda an ka kawa da mu 'yan majalisa da gwamnati da duka ma'aikatoci waɗanda abun ya shafa minister na population na, na al'umma da likitoci da sauransu duka ya kamata waɗannan abubuwan duka a fa'intar da mutane don su san haƙƙinsu kuma su nemi haƙƙinsu kuma a ba su haƙƙinsu. ta yaya kuke gani gwamnati za ta yi amfani da shawarwarin da za ku zo da su shawarwari tun da kundin mulki na doka na ƙasa ya ba da 'yancin cewa bisa ga share ne na ashirin da biyu ga abin da kundin mulki ya ce to dole ne kenan abin da kundin mulki ya ce saboda doka ce ya kamata aikata ta su waɗanda suke da nakasa su san da wannan kuma su san su ne kuma ma'ikwanta na kowane bangare ya zamanto sun yi adalci kuma sun aikata waɗannan abu saboda an gane da cewa yau da shekaru da dama da mu 'yan majalisa in an ka zo bayani na cewa kamar menene ya kamata cikin e, kuɗi na batalma na ƙasa wanda ya kamata a hidda na nakasassu a lokacin da an kalisa wasu suna wajen wato mutum dubu tamanin sai ya zamanto ga halin yanzu ya kai dubu ɗari bakwai da goma sha biyar na nakasassu a Nijar waɗanda an ka cancance saboda a cikin ƙasanmu yau bisa ga al'umma duka gaba ɗaya kashi hudu ne da ɗigo biyu na nakasassu bisa ga duka yawan al'umma mm. su sun ka tashi kenan mutum dubu ɗari bakwai da goma sha biyar to bisa ga haka nan a shekarun baya ana hidda musu kamar miliyan hamsin wanda ya kamata a yi aiki da su a yi taimako bisa ga fannoni da yawa to suna dubu tamanin an ka hidda miliyan hamsin yau da suke yau dubu ɗari bakwai da goma sha biyar ya kamata kuɗin nan kenan a lunka su aji tara to shi ne mu wannan ministocin da abin ya shafa in sun kawo muna wannan doka sun ka turo muna su a nan asambile dole ne mu bin abin da ya zan wajibi ne daga gare su na daɗaɗa musu na a taimaka musu bisa ga fannoni da yawa a shirya muke. Ina da misalin wasu kasara sun zama jarumai abin nuni salisu ibrahim yayi masu tasa na zamani jami'a gidan banka shi ya da masu gani rediyo na tarayya kaduna nan Duka-duka nan shirin ya kammala sai mu ce da fatan kasashe da ke kusa da Nijar irin su Najeriya da makwabtansu za su kalli wannan hoɓɓasa ta jamhuriyar Nijar domin tabbatar da cewa su ma doka ta shiga cikin kundin tsarin mulkin Najeriya domin kula da lafiyar waɗanda suke da bukata ta musamman domin kuwa su ma mutane ne kamar kowa. Duka-duka madadin wakilin namu Sulamumini Barma da shi ɗan majalisar na ƙasar Nijar wato Hama Asa da ma wacce take haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham. Usman Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Tuma da la'agai da Usman Ahmad Kabara da tawagarsa yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Ghana. Yau Za mu soma sharhin jaridun ne da jaridar The Herald. wacce ke da kanu guda uku masu sha'awa jaridar ta ce labari da ke fitowa daga hukumar sadarwa ta ƙasa ya nuna cewar wannan ma'aikatan na fama da matsaloli masu tarin yawa ƙarƙashin babban daraktar hukumar da ya dawo daga ƙasar amurka do anace da chairman hukuman wadda shahararren ɗan jarida ne na ƙasar nan kwakusaci ado. Labarin da kan Ajafon ya kira ministan aikin gona makareci kuwa, jaridar ta ce, tarin mutane na ƙasar nan dai na da shakku game da wannan ikirari na ministan aikin gona cewar gwamnati ta samar da gurabun aiki dubu ɗari bakwai da arba'in da biyar. Cikin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, to a cikin waɗanda kuma suka fito suka shiga cikin sauran gungun jama'a ne ken a japan wadda ya ce wannan ikirari na samar da guraben aiki 745 ƙarƙashin shirin gwamnati na shuka domin abinci da samar da ayyuka ƙarya ne kurum. Bawumiya na dawowa gida. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ana sa ran zai dawo gida Ghana cikin makonnan. Wata kafa ta gwamnati ta nuna cewar mataimakin shugaban kasar wadda ya isa kasar Ingila tare da matasa Samira Baumia a dalilin wani rashin lafiyar da aka ki bayyana kowane irin ciwo ne ke damun shi makonni biyu da sun ka wuce zai iso gida nan kasar cikin makon nan ana jin daga ranar 31 ga watan Janairu shekara ta 2018. Ita kuma babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic babban labarin ta shine na ma'aikata ma'aikatar ministan local government ta umarci rajistra na haihuwa da mutuwa ga maza ta yi rajistan duk sunaye har yau dai a jaridan a shafi na goma sha shida ta kawo wannan labari Martin hamidu dai fuskanci majalisar dokoki a ranar sha uku ga watan fabrairu jaridar ta ce dok fiskoki da hankali zai koma ne ga majalisar dokoki a ranar sha uku ga watan fabrairu shekara ta biyu goma sha takwas a yayin da kwamitin naɗe-naɗe na majalisar dokokin za ta tantance wadda aka nada a matsayin babban mai ɗaukaka ƙara ko kuma dai mai shari'a na musamman martin hamidu da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka kira ghana tuma da la'agai da ridwan abbas yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana suna na alhaji abubakar bakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasar zuma boa hausa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina mika ta'aziyya ta ga mutanen jihar borno gaba daya dangane da ibtila'in bama ba mai da nan horma jihar borno da lokal government dinta wannan bala'i da ka farma waɗanga al'umma allah ka isan musu allah ka yi musu magani Allah ka ɗauke musu wanga bala'i boko haram ku ji tsoron Allah duniya ba wurin kwana ba ce. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamai dorin jihar Jigawa. na da zan bayyana a yau game da bam da itaci a sansanin 'yan gudun hijira da ke a jihar Borno hakika mun yi baƙin ciki kwarai da gaske. Kuma ina yin kira ga masu tada bamabamai a cikin al'umma domin su mutu to su sani ba suna za su mutu kuma ko addinin kirista ko na musulunci babu wanda ya amince ka biya kashe dan uwanka haka kawai saboda wata da taka kuma ya kamata gwamnatin najeriya ta saka na'urori na zamani a dukkan guraren mu'amalar jama'a domin zai taimaka wajen kawo karshen wannan tashin ban da wasu marasa kihin ƙasa suke yi a najeriya Assalamu alaikum sashi Hausa na mura Amurka mai magana sani ɗan takara daga dogon daji tambon local government Sokoto State. Da Allah sashi Hausa na mura Amurka ina son kuɗi isa min da saƙon al'ummar Najeriya kuma musamman maza masu akka ma kananan yara suna musu yaɗi akan biɗan wata duniya don wasu akan wani biɗan shugabanci shi ka sa bokaye su ce sai sun yaɗi da ƙananan yara masu ƙananan shekaru. su ina kira gare su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah sannan bayan haka nan su ku mata da na ballaga don Allah su rike ta hita ta kwarai su bayyana hita ta tsaraici don hita ta tsaraici su ke sa ta bayyana surar jikinsu har matasa su ga shawar su su akka musu. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice shugabannin nahiyar Afirka na dab da bukatar shugaban Amurka Donald Trump ya fito ya bayyana jama'a ya nemi afuwa kan kalaman batanci da aka ce yayi akan nahiyar Afirka da bakin haure. Amma sai suka canza shawara a cewar wani rahoto. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta rubuta martaninta ga shugaba a taron na ta gudanar a cikin wannan makon. Shirin shugaba Donald Trump na sake tsarin shige da fice ya janyo suka daga ƙungiyoyin raji da ke matsaya ɗaya akan batun. cibiyar nazarin shige da fice da ke nan birnin washington dc ta cis da ke goyon bayan ƙayyade da shirin shigowar baƙi wadda ta goyi bayan to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu ko a madadin sarfi da hashin gumar da wanda ya shirya kuma ba da umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsi jimmy cook baba ya kuma kere ne ke sallama da ku sai an jima.